Gwamnatin jamhuriyar Niger da wani kamfanin kasar Kanada Zimar sun sanya hannu kan wata yarjejeniya domin gina sabuwar matatan mai a yankin Doso da ke makwabtaka da kasar Benin. Gwamnatin ta Nijar da kamfanin mai na Zimar sun saka hannu kan wannan yarjejeniya ce a ranar Alhamis 24 ga watan Oktoba inda ta kunshi batun yadda za a tsara aikin ginin matatar da kuɗin da za a kashe wurin ginin da yadda matatar za ta yi aiki da kuma kula da ita bayan kammala gininta. Ana sa rai sabuwar matatar da za a gina a Nijar za ta ringa tace ganga dubu ɗari a kullum. mataimakin shugaban mulkin soji na Nijar Salifu Modi wanda ya bayar da sanarwar ya bayyana cewa wannan aiki zai kasance babbar dama ga Nijar ta bunƙasa tattalin arzikinta kazalika sakamakon wannan yarjejeniya da ƙasa ta kulla da kamfanin na kanada 'yan ƙasar na nijar za su iya samun ayyuka da kuma dama iri daban-daban mr modi ya kuma bayyana cewa idan nijar ta rika tace man da take da shi da kanta hakan zai taimaka wurin rage dogaro da shigar da mai ƙasar da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar Nijar ta zama ƙasar da take samar da mai a shekarar 2011 bayan gano mai a Gomeri da Sokor da kuma Agade da ke yankin Difa. A watan Janairun 2012, Nijar ta kaddamar da matatan manta na farko wanda ke da ƙarfin tace ganga 20,000 a duk rana a yankin Zandar. Hakan kuma a watan Janairun bana ƙasar ta soma fitar da ɗanyen manta zuwa kasuwannin duniya ta hanyar wani bututun mai wanda ke da nisan kilomita 2000 wanda ya tashi tun daga Nijar ɗin zuwa cikin Benin. Masana na ganin wannan mataki zai bawa Nijar ƙarin ƙarfin tsayawa da ƙafafuwanta tare da yin kafaɗa-kafaɗa da sauran ƙasashe ta fannin albarkatun man fetur. bayan da ta kori faransa wadda ta yi mata mulkin mallaka wacce kuma ta zarga da kwashe tsawon shekaru tana sace albarkatun ƙasarta.